أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 22 ga watan safar shekara ta 1436 hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da 14 ga watan 12 shekara ta 2014 a lissafin turawa muna darasi na hamsin a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz li Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka na Ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano idan ba ku manta ba a makon da ya gabata mun tsaya ne a kan gabar maganar da ke cewa wane ne ya fi cancanta ya yi wa mamaci sallah bayan ya mutu tsakanin mai gari da kuma dangin shi mamaci aka ce shi mai gari ko sarki shi ya fi cancanta ya yi wa mamaci sallah ko na ibinsa. sama da wadda yake makusancin mamaci aka kawo hadisi ingantacce da muka karanta na ƙisar alhassan bin ali ya ce ya ga alhussaini ibn ali yana gaya wa sa'id bin al'as yana cewa ka yi gaba ka yi gaba ka yi wa sallama dan uwana ya ce da ba don haka din sunna ne ba aida da ban gabatar da kai ba to muka ce wannan hadisin akhrajahu al-hakim wal bazzar da imam al-hakim da imam al-bazzar suka fitar da shi shi a cikin kashful astar wa tabarani fi al-mu'jam al-kabir da imam at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir والبيهقي ده إمام البيهقي يرويته وزاد abu huraira yace a riwayarsa ya kara abu huraira yana cewa a. أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني وأخرجه أحمد أيضا بهذه الزيادة ولكنه لم يسق قصة تقديم سعيد للسلام وإنما أشار إليها بقوله فذكر القصة ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ما لن يفدي وطن دسكر ويتو وانا الرواية وانا حديثي sai kuma ya kawo karin da abu huraira yake cewa a tunaffisuna ala ibni nabiyikum bi turbatin tadfanunahu fiha yanzu kuna iya karfin rai ku tura wa dan annabin ku ƙasa ku binne shi alhali na ji annabi yana cewa wanda ya so su Hassan da Hussein kenan wanda ya so su to hakika ya so ni wanda kuma ya ƙi su to hakika ya ƙi ni kamar alhini da tausayi abu huraira yake ji cewa kash ga jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam yau ɗaya daga cikin jikar annabi Allah ya masa rasuwa ya ce ranku yanzu zai iya yi wa ku ɗauki ƙasa ku binne cikan annabi in ji abu ba wai dan bai halatta ba ne amma wato yana irin alhini ne da jin damuwa kan wannan kamar ranar da mahaifin ita na na fatima ya rasu annabi kenan sallallahu alaihi sallama ranar da annabi ya rasu aka tona rami ta ga ramin da za a binne manzon Allah a ciki ta ce ababat anfusukum an tasu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab yanzu ku ran muku ran ku yayi muku daɗi. za ku iya ku ɗebi ƙasa ku zuba akan annabi ku binne shi kai akwai nauyi to amma shine shari'a shine abinda annabi ya karantar kuma haka shine addinin wannan tausayi da jin baya sa a ƙi binne mutum don binne shi ɗin shine gatansa rashin binne shi kuma saba wa Allah ne to ya kawo wannan kissa ɗin da ƙarshe ce hadisin ingantacce ne da isnadi mai kyau wannan hadisin kuma du imamul haisami ya ruwaito shi a cikin almajma majma'i zawaid da cikakkiyar kissa tare da ma ƙarin da aka faɗa ɗin yace wa rijaluhum wasaqun mazajen hadisin amintattu ne wa azawul hafizu fi talqis ilayhi ma maqrunan ma al baihaqi hafiz ya ainihin wato eh, kawo wannan hadisi din kamar da yazo a cikin at sannan kuma ya hada da da Imam al-Baihaqi cewa yayi bayani cewa ya ruwaito shi yace wa qala fihi Salim ibn Abi Hafsa da'if لكن رواه النسائي وابن ماجه من وجه آخر عن أبي حازم بنحوه وقال ابن المبارك ابن المنذر في الأوسط ليس في الباب أعلى منه لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم أتشير رواية أكوي وانا متن دا أكي تشير شي سالم بن أبي حفصة متن نمي روني أو جمع لمن حديثي سيدي إمام النسائي يا رويت وانا حديثي دا ابن ماجه ta wata fuskar daban daga abi hazim makamancin wannan riwaya ibn munzir ya faɗa cin al'ausat ya ce a wannan babin babu wani hadisi da ya fi wannan riwaya ɗin ɗaukaka ya ce riwayar wato jana'izar alhassan dan da wato jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ai jama'a da yawa cikin sahabbai sun halarci wannan wato jana'iza ba wani abu ne ɓoyayye ba qultu hada كلام الحافظ وفي بعضه نظر وذلك من وجهين الباني كنا ya biyo dai maganganun babin hadisi ne da inganta shi yace maganar hafiz ne wannan dan dama an ce hafiz ne fada cikin talkhis yace to akwai ta cewa ta fuska guda biyu na farko itlaquhu ad-da'fa ala ibn abi hafsata yunafi ma qalahu fi tarjamatihi min at-taqrib saduqun illa annahu wato shi'iyyun galin. hafiz ibn hajar ya yi itilakin cewa wannan hadisi wato yana da rauni saboda ibn abi hafsa mutum ne mai rauni sai ce to amma kuma wannan magana ta ci karo da abin da shi hafiz din ya faɗa a cikin littafin sana at taqrib ya ce wannan ibn abi hafsa din mutum ne saduk sai dai kawai inna illa naushiyun ghalin dan shi'a ne mai zurfafawa a cikin shi'ancinsa shi wannan ibnu abi hafsa Albani ya qultu fa idza kana saduqan fa hadithuhu sahasan ala aqalli ad-darajat to idan dai har wannan mutumin hafiz ya iya ce da shi saduq a can ya ce saduq nan kuma ya ce hadisin ba'ifi ne to in dai saduq ne ai a gurin malaman hadisi duk mutumin da aka ce da shi saduq ne to hadisinsa sa hasan ne to kaga ya kamata hadisin ya zamanto hasan ala aqalli darajat mafi karancin daraja kenan wala yadurru annahu shi'iyyun cewa dan shi'a ne wannan ba zai cutar da hadisin ba kama taqarrara fi ilmi al-mustalah wa yuqawwi hadithahu hadha anna al-bayhaqi akhrajahu fi riwayatin lahu min tariqi isma'il ibn raja az-zubaydi cewa wannan mutumin ibnu abi hafsa dan shi'a ne ba zai cutar a wajen illan hadisin ba kamar yadda ya zo a wajen malaman mustalahul hadis idan mutum dan shi'a ne amma an samu riwayarsa ba shi an cin yake goyon baya ba sannan kuma ba a same shi da karya ba kuma ba a same shi da wani abin da yake raunana hadisi ba ana karɓan wannan hadisi nasa ba wanda ya rawaito shi akan goyon bayan aƙidarsa ko mazhabarsa ba kaga wannan shine adalci na ahlus sunna kenan yace kuma abin da zai dada karfafa wannan shine Imam al-Baihaqi ma ya ruwaito wannan hadisin din ta wata riwaya hanyar Ismail ibn Raja az-Zubaidi yace akbarani man shahida al-Hasan ibn Ali hina mata anan naku me yasa Hussein yasa ku al-Hasan ne daidai nan hina mat al-Hasan ibn Ali hina mat fa dhakara al-hadith باختصار yace wanda ya halarci jana'izar al ibn Ali yayin da ya rasu ya bani labari ya kawo isar hadisin kaga wanda ya bada labarin yana wurin kenan wa fi qaulil husayn li sa'id a ciki akwai maganar al-husayn ga sa'id wannan shugaba kenan taqaddam laula annaha sunnatun ma qaddamtuka ka wuce gaba da ba dan sunna bane da ban gabatar da kai ba to wannan isma'il ibnu raja din yashi amintaccen mutum ne isma'il ibnu raja ko wa isma'il hada thiqa وقد تابع ابن Abi habsata. fa hiya mutaba'a qawiyya yayi mutaba'a wa ibn abi hafsa kuma mutaba'a ce mai karfi kwarai malaman musala suna da bayanai da yawa akan mutaba'a da kashe-kashenta wa in lam yusamma fiha a man shahidul qissa ko da ba a ambaci waye ya halarci kissa din ba faqad sammahu salim kama ra'aita to salimu a riwayarsa ya ambaci wa ya halarci kissa din kamar yadda ka gani wa gairu aidan kama shiru ila zalika qawlul hafiz kamar yadda maganar hafiz take nuni akan haka lakin rawahu an-nasa'i wa ibn majah sai dai imamu nasa'i da ibn maja sun ruwaito shi har zuwa ƙarshe lakin fihi ma ya ci a ciki akwai wani abu kamar haka mai zuwa asani annani lam aqif ala alhadisa fil jana'iz ko aljana'iz min sunanin nasa'i wa ibn maja albani ya ce ni na duba cikin sunanin nasa'i da ibn maja a babul jana'iz din ban ga wannan hadisin ba wai duk jama'a ana so a nuna mana amana ta ilimi idan an ce wani ya ruwaito hadisin sai a koma a je a bincika a gani ya ruwaito din walam yurithu al-mizzi fi tuhfat al-ashrafi imam al-mizzi babban malamin nan na hadisi shi ma bai bujiro da wannan hadisin ba a cikin littafin tuhfat al-ashraf wala nabulusi fi zakhair haka imamun nabulusi bai fitar da shi ba cikin littafin az-zakhair fi musnad al-husayn a musnad na al-imam husayn wala fi musnad al-hasan haka kuma bai kawo shi a cikin musnad na hasan ba wallahu alam وقد أورد, أورد ابن هزم في المحلى هذه القصة بصيغة الجزم ابن هزم يا كاونا قصة أشكال لتافن المحلى littafin muhalla yana da kyan kwarai da gaske na ibnu-hazam ne littafi ne mai kyau da bayanai na ara'uhul fiqhiyya da fahimtarsa akan na addini sai dai malamai suna cewa ɗalibin ilimi da bai zurfafa karatu ba bai kwari ba to ba a ba da shawarar ya shiga cikin muhalla ya rinka karantawa ba don komai ba zai iya tasirantuwa da ɗabi'a ta irin ibn hazam yana da zafi kwarai da gaske yawwa yana da zafi kuma idan ka je yadda yake mu'amala da sauran malamai to gaskiya za ka ga wato mutum ne mai faɗa kwarai kuma in ba sa'a ba ɗalibi in ba yana da seti ba a karatunsa idan ya shiga muhalla yana yawan karanta ta sai koyi ma rashin ladabi ga malamai to shi yasa ake cewa sai ma ɗalibi ya yi zurfin karatu ya san darajar malamai da kimansu kuma ya san matsaloli da yawa na addini kafin ya je ɗabi muhalla in ba haka ba ya je ya shiga to duk wanda ma yi magana ma zai rina shi saboda ibn hazam in ya aka kawo matsala in ka ga yadda yake raga-raga wa sauran malamai abin za ka tausaya musu kwarai da gaske yanzu kaga an yi masa magana an yi masa akan imamu tirmizi kaga ni da kai yanzu duk mun san tirmizi ai ana cewa tirmizi ka sani amma ibn hazam abun mamaki bai san tirmizi ba da aka yi magana tirmizi ya ce rajulun majhul ce ba san shi wannan waye <laughs> to ilimi kogi ne yawa ne da shi ko ba haka bane ba to haka matsaloli tsakaninsa da sauran malamai in ya kawo matsala sai ce wannan abun babu dalili la min alqur'ani wala min sunna wala kaza wala kaza kuma duk wanda ya faɗi wannan magana kaza kaza yana da zafi kwarai shi sa aka ce malam din albani allah masa rahama shi ma ya tasirantu da ibn hazam kwarai dan yana yawan kawo hujjoji daga cikin maganganunsa na babban malami ne kuma yana da hujja shi komai nasa hujja ne mai kwari allah masa rahama yana da kyau littafin a mallake shi amma a yi takatsan dan wajen karanta shi to wannan kenan ya ce da ya kawo walam ifa bai raunana hadisin ba ma annahu lam ya akhudh ma dallat alaihi min al-hukmi duk da cewa bai yi aiki da abin da hukuncin hadisin ya nuni a kai ba ya ce kulna muka ce lam nadda'i lakum ijma'an fatu'ariduna bi hada mu ba mu muku da'awar ijma'i ba ballantana ku zo ku kawo mana wannan ya zama mana cikas ko ku mana mu'arada ku musanta mu kenan walakin idza tanaza al-a'immatu wajabar raddu ilal qur'ani was sunna yace amma dai yayin da malamai suka yi jayayya to a ya zama wajibi a mai da matsala zuwa ga alqur'ani da sunna wa fil qur'ani was sunna ma awradna abinda muka zo da shi yana cikin alqur'ani da sunna ana abin da yake so nuna mana jama'a manhaji na kwarai shine duk lokacin da aka samu jayayya Wani ya ce wani ya ce ba a samu daidaito ba to sai a koma qur'ani da hadisi shi shine maganin jayayya sunnar annabi ita ce maganin jayayya fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila ku rike wannan a matsayin ka'ida yayin da kuka yi jayayya akan wani abu to ku koma zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su warka muku da jayayya ku ba a zuwa a je a kama ra'ayin wani a watsar da magana Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana Qur'ani da hadisi shine kat iyaka kenan to wannan shine abin da ake so a nuna wa mutane haka kuma malamai na kwarai suka gina kan suka gina sauran mabiya qultu albani yace wa ka'anna ibn hazm rahimahullah la yara anna qawl as-sahabi as-sunna kaza fi hukm al-marfu wa hadha khilaf عند الأصوليين أن ذلك في حكم المرفوع وهو الصواب إن شاء الله تعالى وسيأتي زيادة بيان لهذا في المسألة 73 albani ya dan mana wani kari ne anan yace ibn hazm yana da ra'ayin cewa idan sahabi abu kaza mina baya ganin wannan abun marfu'i ne a wurin malaman mustalahul hadisi idan sahabi yace mina sunnati kaza Mina sunnati kaza to wannan abun lahu hukumur rafa daidai yake da annabi ne ya faɗa tunda ya ce min sunna ma'ana daga sunnan annabi abu kaza ne to wannan malaman musallal hadisi suka ce lahu hukumar rafa daidai yake kaman annabi ne ya faɗa to ibnu azam shi kuma a wannan ra'ayin ya saba bai goyi bayan cewa in sahabi yace ce sunna wannan abun marfu'i bane ba to amma wannan ya saba wa abin da ya tabbata a wajen malaman usulu in ji mala albani da malaman musala in dai sahabi ya ce mina sunnati kaza ko ya ce umirna bi kaza ko nuhina an kaza to yana nufin annabi ne yayi wannan shine abin da ya tabbata wurin malamai kuma huwa sawabu insha Allah kuma wannan shine daidai in Allah ya so yadda wa amma ma ashara ilayhi ibn hazm fil qur'ani was sunna abinda ibn hazm ya nuni a cikin wannan magana ta samu karanta na alqur'ani da sunna fa yani abin da yake nufi wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah shi ibn azam abin da yake tafiya akai shine yana ganin dangi dangin mamaci su suka fi cancantar su yi wa mamaci sallah ba kamar yanda muka tafi akan cewa sarki ko jagora shi ya fi su cancanta ba me dalilin ibn hazam yace ai Allah ya ce wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah ai dangi na jini ulul arhami sashin su da sashe su suka fi cancantan junan su fi kitabillah ai fi hukumillah a cikin hukuncin Allah yace yau ga qur'ani a zo a tsaya a ce kaza kaza kaza in ji ibnu hazm kenan وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي في المسألة التالية da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi a cikin hadisi mai zuwa matsala mai zuwa annabi ce wala ya umman rajulu fi ahlihi manzo Allah ya ce kada wani a zo gidansa a yi masa limanci duk wanda aka zo wajensa shine liman a ka'ida ta sunna in wani ya zo ma bakunta to shine me kai ne liman shine mamu haka annabi ya faɗa kamar misalin watakila wani malami ya zo maka ko ko na abokinka ya zo ma ko na akar makallawa ya zo maka da kuma shine limami a can inda kuke haduwa wajen karatu to tunda ya zo gidanka yanzu ya zo sultan ɗinka wajen mi ɗinka ikonka wajen mulkinka ko to waye zai zama mai limanci kai mai mulkin kai mai sarautan wurin كما في رواية استدل به ابن حزم على أن الأحق بالصلاة على الميت الأولياء ابن حزم yake cewa wannan hadisin yana nuna wanda ya fi cancanta ya yi wa mamaci sallah bayan ya mutu shine mai waliyinsa a hankali a hankali yana so ya nuna mana wancan ra'ayin da muka gino a kai na cewa mai gari ko sarki shi ya cancanta yi wa mamaci sallah ibn hazam a ra'ayinsa ba haka bane ce dan ya saba wa qur'ani ya saba wa hadisi shi kuma in an kawo magana ta saba wa qur'ani da hadisi fa shi ba zai bi ba a fahimtarsa amma kuma za a mayar masa da martani mala albani ce wala yakhfa annahu istidlalun bil umum wannan abun bai kuya ba lalle kafa hujja ne da wato umum gamammiyar magana ودليلنا وهو حديث الحسين رضي الله عنه خاص دليل مو شيني حديث الحسين da muka kawo wannan shine khas a ka'ida ta malaman usulu idan aka samu am da khas to ana takdimin khas din huwa muqaddamun kama huwa fil usul idza ta'arada al-am wal khas fa innahu yuqaddamu al am idan an samu cin karo tsakanin dalili general dalili da specific dalili wanda aka yi specifying to ana gabatar da specific din ne wanda aka keɓance shi shi ake gabatarwa akan wanda yake gamamme a ka'idan malaman jurisprudence usul al-fiqh ولذلك ذهب إلى ما ذكرنا جمهور العلماء yace kamar haka ne ma mafi rinjayen malamai jumhuru sun tafi akan abin da muka faɗa kamar Abu Hanifa wa Malik wa Ahmad wa Ishaq ibn wa Ishaq وابن المنذر والشافعي في قوله القديم ده امام الشافعي a tsohon zancensa sa tsohon ra'ayin an gane ko kama fil majmu kama yadda yazo a cikin wato majmu Sharhul al muhaddab na imam an-nawawi thumma istadraktu to alwani yace daga baya sai na istidraki sai na dawo fa qultu nace innal hadith alladhi istadalla bi ibn hazm la umuma lahu fi ma nahnu fihi ai hadisin ma da ibnu hazm din ya kafa hujja to bai da am bai da ba gamammiyar magana bane a cikin abin da muke kai lianna ma'anahu la yusalli anna ahadun imaman bi sahibil baiti fi baitihi ma'anarsa kada wato wani ya je yayi wa wani limanci a gidan wani alhali ma abucin gidan yana nan wa hada bayyinun min majmu' wannan kuma ya fito fili kwarai da gaske kamar yadda ya zo a cikin majmu' din riwayatul hadis riwayoyin hadisan sun zo dalla dalla fa fi riwayatin li muslim wala yahummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi kada mutum ya zo ya limanci wa wani dan uwansa inda yake da mulki wa fi ukhra lahu wala ta'ummanna ar-rajula fi ahlihi karka yi wa wani mutum limanci a gidansa a cikin iyalansa wala fi sultanihi ko inda yake da mulki fa hadha hujjatun ala ibn hazm albani ya ce wannan ai hadisin ma hujja ne akan shi ibn hazm din yanzu ibn azam ba ya kafa hujja da wannan hadisin cewa annabi ya ce kar wani kar wani ya je wani limanci a inda yake da mulki ko ko haka ne tayi dan ya kore ya tabbatar da waliyin mamaci shi ya fi cancanta ya tabbatar cewa waliyin mamaci shi ya fi cancanta yawan macin sa sallah ko ya ce sarki ba shi ya kamata ya sallah ba ko jayyid to wannan ai hujja ne a kansa kwarai da gaske yau sarki gaba ɗaya garin ba shi yake ba sultan ɗin shi ne ba kai in kana mulkin gidanka to shi kuma mai gari ai yana mulkan kai da gidan naka ko ba ka bane kaga da ibnu hasan da ya fahimta da ya gane ba mu ce bai fahimta ba Allah masa rahama da ya fahimci magana albani inda albani yake so ya kai gare shi da bai kamata ya kafa hujja da wannan hadisin ba don hadisin ma karin karfi ne wa wancan ra'ayin inda annabi ya ce kar a yadda a zo a yi limanci wa wani inda yake mulki a zama limanci a yi mai limanci to shine kaga yana nuna cewa sarki bai kamata sarki yana nan wani ilimanci ba jama'a wannan shine shari'a shine addini sai dai in sarki ya ba da dama ko ba haka bane in ya ba da dama ya nada ya ce ga wanda zai shi na ya halatta kai ma yanzu din a shari'a a gidanka idan ka zo za a haɗu an ci abinci ne an yi hira an tattauna ne kai ne ya kamata ka zama liman amma in ka ce a'a na wakilta ka malam bismillah to shikenan nan kaga hakkinka ne ka bayar amma in ka ga dama ka yi murkurin ka wuce gaba eh ka ce mu ma yau za mu ɗabbaka ya biyo bayan ka kawai shine sunna yi yawwa to albani yace wannan hujja ne akan ibn azam li anna zahira anna al murad bihi sultan alladhi ilayhi wilayatu umurin nas yace zahirin hadisin ayana nufin mai mulkin da yake al'amuran mutane suna hannun shi ne والظاهر ايضا انه مقدم على غيره kuma zahirin abun yana nuna cewa shi ake gabatarwa akan waninsa walau kana aksara minhu qur'anan kuma koda wanda za a gaba wanda zai abun din shi yafi shi yafi qur'ani ma'ana wanda yake da mulkin nan koda akwai wanda fi shi qur'ani to lalle mai mulkin dai shi zai yi Unzuri shaukani duba cikin nailul autar na imamu shaukani ya yi bayani to kun ga dai yanzu nan mun tike daman gabar maganar da muka tsaya a kanta shine wa ya kamata yi wa mamaci sallah ko to tsakani da Allah wannan wa'azi ne ga masu mulki da masu sarauta tunda musulunci ya mutunta ku ya kimanta ku ya ba ku matsayi to ya kamata ku rinka taimakon addini ku rinka agazawa addini ku rinka taimakawa musulunci babu wani addini da ya ƙarfafa kuma ya goyi bayan sarauta yake taimakon sarauta da hujjoji da cewa mabiya talakawa su bi masu mulki irin addinin musulunci kuma shi sarki ya samu daraja ne da kima da matsayi da ɗaukaka ta dalilin dokar musulunci duk rawanin nan da kuke suna daurawa ai musulunci ne ai shehu usman dan hodiyo ba shi yazo dai ya daura rawanin ba ya bayar shehu usman dan hodiyo wane ne ba malami ba ne aka ce shiga su daban saka kayan su daban don su manya ne abin da nake so na nuna shi ne ashe addinin musulunci shine yawa waɗannan bayan allah gata shine ya mutunta su to wa ya kamata ya tsaya tsayin daka ya yi yaƙi don kare martabar musulunci sarakuna talakawa su biyo bayansu kenan bai kamata a zo a keta addini a ci mutuncin addini a ɓata musulunci a kawo dokoki da wasu abubuwa da za su taɓa addinin musulunci masu mulki kuma su yi shiru su zuba ido ba za su yi magana ba wannan ba daidai ba ne wannan da ya kawo wannan dokar da ta taba musuluncin zai kawo dokar da za ta rage darajar rawaninka da abayarka da dokinka da sarautarka da matsayinka wallahi kamar yadda yanzu gashi yana faruwa kullum burin turawa da tsarin mulkin da yake ba na Allah ba ƙoƙari yake yi ya sassaƙe musu darajarsu da kimarsu da suke da shi a wajen talakawa ba wanda ya fara zubar da darajar sarakuna da sauke matsayinsu da su irin turawa suka kawo tsarin mulkin da baya da respectin ɗin masu sarauta aka fifita ciyaman ɗin local government ya fi sarki na yanka ciyaman ɗan siyasa wanda zabansa aka yi gobe za a iya cire shi shi ko wannan ba a cire shi sai dai in ya mutu ko wani dalili na siyasar duniya da ake amma ka'ida in ya hau ya hau sai a kawo wani wanda bai kai ya kawo ba dpo dan sanda mai aikin albashi da ake bashi dubu talatin da wani ko arba'in ko hamsin sai a ce shi wannan masarakin yana karkashin sa ko tafiya zai komi zai sai ya nemi sa shi ko wannan fa gaba ɗaya al'ummar gari du jama'a gaba ɗaya suna karkashin sa ne a hankalce ya kamata a ce an kawo wani daban kuma a gefe yana mulka shi to tsarin kafirci kenan so addinin musulunci ashe shine addinin da yake mutunta masu mulki ku karanta ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina ya je ko ina je inda gurin masu sarauta ne sai ya gina masu idan manya shugabanni na kabilu suka zo masa daidai da rigar da yake sawa canja ta yake ya zauna sosai dan ya fuskance su da a wasu ta daban ne saboda suna da matsayi da nauyi a wajen shi yasa qur'ani yace ku yi musu da'a ya allazina amanu ati'u allaha wa ati'u rasul wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi shugabanninku shugaba da aka sani a musulunci shine dai waɗannan dai sarakunan kuka gani ba waɗannan wanda siyasa ta kawo su ko zamani ya kawo su daga baya ba da su ma din shugabanni ne a yi musu da'a a bi su a kyautata musu a daraja su amma bai kamata a yi ignoring a manta darajar waɗancan bayan Allah su sarakunan ba kuma shi yasa za ku lura da wannan hikima ta musulunci da tsarin duk ba sarake za ku ga gidansa a tsakiyar gari yake saboda me ya tsaya a tsakiya ko ma me ma yana cikin tsakiyar gari yana kula da mutane kuma duk inda babban masallaci yake to a kofar fada yake ina fata ana fahimta saboda zai iya fita ya zagaye gari ya je dubo ya dubo ya dawo ba wai ya je ya ɓuya a wani wuri ba a yana tsake aka ajiye cikin jama'arsa kuma damun mulki shine a zaunar da kai cikin talakawan talakawanka tsundum manzan Allah idan an zo neman sa sai a same shi a cikin sabon sa a tsakiya sai an yi ta dubawa ma a ina yake ne wane ne sai a ce ai wancan da ka gani ai shine rasulullahi din shi yanzu wancan shine wanzu Allah ga gashi nan yana ta abin nan raha da mutane a gaisa da wannan sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci da mutane a fitar da su a je a dawo da su wannan shine ta'alimul islam so ashe wajibi ne tunda addinin musulunci har ya zo an yi ta babi ana ta magana daidai da mutuwa idan aka yi gari wa yake da hakkin yayi wa gawa sallah in dai sarki yana nan shi ya fi cancanta a musulunci yanzu dan Allah musulunci bai ba da daraja wa sarakuna ba ya ba su daraja to ashe ya kamata sarakuna su ba da haɗin kai cikakken haɗin kai ga malaman addini su matso da malaman addini kusa da su su mutunta su su rinka karɓan shawara a wajensu shi yasa ku karanta ku duba ku gani a tarihi duk inda aka samu fada zaka ga an samu malamai kuma malaman nan su suke gudanar da fadar nan sarki baya iya cewa zai wani abu sai ya ce a je a gaya malamai su karanta masa a qur'ani da hadisi in ya dace za a bada umarni ayi in bai dace ba za a yi ba a dadin haka suke duk abin da ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ba a bada umarnin ayi shi in dai daga fada ne saboda ya saba qur'ani da hadisi ashe fada ta gini ne akan Allah ya ce annabi ya ce to wannan martabar muke so a dawo da ita kada a bari wani abu ya zo ya mamaye darajar ta qur'ani darajar ta sunna annabi din sallallahu alaihi wa sallama ai ta fi daraja ita ce mai lasting ita ce mai tabbata ba darajar da wani bature zai baka ba kuma dai ya kwace maka ita ba kuma duk ci gaba duk daukaka da aka samu duk matsayi da aka samu wallahi babu kimar da ta wuce kimar da musulunci ya ba waɗannan bayan Allah an ambace ku a Qur'ani an ambace ku a sunna an ce a muku da'a a biku wajibi ne aka ce ai musu da'a to ashe ya kamata ku zama to kuma ku ne gaba gaba duk lokacin da aka yi musulunci ba daidai ba a rinka jin muryar ku tana fitowa ku ce ba haka ake ba ba daidai bane kuma Allah ya musu daraja mutanen nan suna da kima inda za su haɗu su yi magana su ce kaza wallahi sai sun girgiza ƙasa to matsalar wa zai zo yi magana su. muna fatan Allah ya ƙara mana daraja shugabanninmu Allah ya kara musu daraja da ɗaukaka kuma Allah ya dawo da mu mu mu lura da abin da Qur'ani ce da abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta faɗa don ku anan ake samun tsira babu inda ake samun tsira sama da Allah ya ce annabi ya ce jama'a ko an tafi wallahi sai an dawo duk wanda ya watsar da littafin Allah ya watsar da maganar manzon Allah to ya tafi yawo ya tafi gantali yana da buƙatar a dawo da shi hayyacin shi wannan gabar magana ta 66 kenan to sai gabar magana ta 67 fa in lam yahduru alwali aw na'ibahu فالأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم idan har aka yi mutuwa idan wali sarki ko na'ibin shi bai samu zuwa yin sallah wa gawa ba to waye kamata a naɗa yi wannan gawar sallah don ka sani cewa sallar gawar nan ba kayan banza ba ne musulunci ya ware su waye za su yi wa gawa sallah ba da ka ake yi ba kawai da an zo za a yi an haɗa gawa za a sallah sai a samu wani kawai a ce bismillah a'a a'a ba haka ake yi ba ka lura da kyau to wa za a nema aqra'uhum likitabillah mafi yawan mafi sanin littafin Allah Alƙur'ani. sai a duba manya manyan masana alqur'ani su ake bawa bayan sufa sai kuma a biyo tartibi da tsarin da annabi ya faɗa gashi nan a hadisi manzo Allah sallallahu yana faɗa ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه وأن حديث أخرجه مسلم وغيره من أصحاب السنن والمسانيد لو أن مسلم cikin ma'abuta a da kuma al-masanid min hadisi abi mas'ud al-badri al-ansari daga riwayar abi mas'ud al-badri al-ansari yace wa qad kharrajtu fi sahih abi daud albani yace na fito da wannan hadisi a cikin littafi na sahih abi daud da lambar hadisin na 594 597 da takwas to me hadisin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada doka ya al'umman Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yawmul qauma aqra'uhum likitabillah idan an zo limanci ayi kokari a tabbatar da wannan limanci ba gado bane limanci ba wanda yake da matsayi a wajen yallaɓai shi ake naɗa ba a'a limanci ba wanda ya iya surutu ba shine liman a'a akra'uhum likitabillah wanda ya fi su karatun qur'ani littafin Allah shine grade one shine matakin farko shi ake ba wa limanci so limamai sai a tsaya a rungumi qur'ani halu bibbiu a ji ka raurau zanzan tas tas tsab tsab a babin karatun qur'ani yi kwarai ku da gaske dan wannan shine ticket shine receipt shine abin da zai kwalifayin ɗinka shine abin da zai baka dama ka zama liman ɗin a shari'a ba ba a gargajiya ba yawwa to idan ya zamanto waɗanda za a sa su limancin duk sun yi sun haɗu sun yi kunnen doki wajen ƙur'anin wannan ba dama ne shi ma wannan ɗin ba dama ne fa in kanu fil qira'ati sawa'a sun zama daidai a kira'a fa'alamuhum bis sunna ya salam sai a duba waye fi sanin sunna sunnan nan dai da baka so ai kwarai ku da gaske sunnan nan da kake yi, sunnan nan da kake fada annabi ya ce ko liman sai ya san sunna to kaga mutane wanda ku dawo ku san sunna tunda limanci an ce waye ake bawa limanci bayan wanda ya san qur'ani sai a samu wanda ya san sunna wanda ya karanta sunna rayuwa annabi da addinin manzo sallallahu alaihi wasallama to sai a gwara su a gani wannan sittin wannan sittin to sai a duba waye fa sanin sunnar annabi waye goge akan sunna sai a samu a ah, gaskiya wancan ya fi sunna sai a ce kai haka mu kalla Allah da hakuri kai mai sunna bismillah ka duba manzilati sunna fil imama matsayin sunna a wajen limanci to zai iya yiwa su yi su ragas ko su haɗu gaba ɗaya kan na kunnan doki a kan sunnar ma fa in kanu fi sunnati sawa'a fa aqdamuhum hijratan to sai a duba waye riga hijira wancan a wancan lokacin kenan waye riga hijira a cikin su waye hijira to yanzu ya za mu yi sai a duba wa ya fi shekaru wa ya fi daɗewa a musuluncin da ƙur'anin ba dama sunan ma ba dama to a cikin su waye babba sai a gabatar da shi to in a can hijira ake fara dubawa in kuma ba hijira ba to sai a duba a ce fa idan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman wa ya riga musulunta to kaga nan watakila mu asalin ka dama musulmi ne to sai a duba waye fi dadewa a cikin musuluncin to su kuma can sai a duba waye fara musulunta idan wani ya riga wani musulunta to wanda ya riga din nan shine to sai annabi ya ba da ka'ida wala ya ummanna rajulun rajula fi sultani kada fa wani ya zo ya yi wa wani limanci a inda ike da mulki a gidanka ne a garinka ne a shagonka ne a ɗakinka ne a kamfaninka a ofis ɗinka duk wanda ya zo wajenka in dai za a yi sallah to kai ne liman wannan shine abin da annabi ya karantar bayan wannan annabi ya bada doka kuma wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idni kada wani ya zo ya zauna a shimfidar wani kada wani ya zo ya zauna Akan kan shimfiɗar abokinsa ko ɗan uwansa a gidan shi illa bi izinihi sai da izininsa idan an fahimce ni daidai da shimfiɗa idan ka zo gidan mutum falonsa ne ɗakinsa ne tarakarsa ne menene ɗinsa ne ofis ɗinsa ne kujerarsa ne bai halatta ka je ka zauna masa a kai ba shine takrima sai da izininsa babu ma ladabi kana zuwa gidan mutum ka je ka samu inda yake zama kujerar da yake zama ko kan gadansa kawai directory ka je ka zauna ba tare da ya ce zauna ba ba ladabi a ciki amma 'yan duniya 'yan zamani suna yi a nan nake so na ja hankalin mata ko in ja kunnensu yawwa saboda abin da ake yi ba a kyautawa da yawa daga cikin mata ka ga mace gadon mijinta da ike kwanciya idan ta yi baƙuwa sai ta kai ta kan gadon mijin da ta zo ma inda ma za ta karɓe ta ma akan gadon mijin sai a ce ta zauna akan gadon ko kuma shimfiɗar mijinta inda mijinta in ya zo yake zama ko a falon shi ko a ɗakinsa wannan shimfiɗar sai a kawo wata a ajiye ta wannan ba daidai ba ne to abin da ya fi komai muni malam abin da ya fi komai ciwo marar daɗi mace ta yi bakuwa ta zo ta sauki bakuwar ta kwana a kan gadanta da mijinta yake kwanciya da ita da yawan mata haka suke yi wannan ba daidai ba ne shimfidar miji daraja ce da ita ya gina abu safiyan ramla binci abu safiyan mata annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya aure ta a lokacin abu sufyan bai musulunta ba ya kawo ziyara ya ce bari ya zo ya ga yarsa a gidan annabi ya tambaya aka ba shi dama annabi ya ce ya je yana zuwa ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bai tsaya ko ina ba sai ya tinkari shimfiɗar da annabi yake zama a kai ya je zai zauna ya tsuguna zai zauna kenan ita ku wannan baiwa Allah sai ta fizge wannan shimfiɗa ta janye sai shi a ah, ya ya ce ya ke ‘yata ya ce gani kika yi daraja ta ni abu sufyan ya fi karfin in zauna akan shimfiɗar muhammadu shi za kika ɗauke ma'ana matsayina ya fi wannan shimfiɗar shi za kika ɗauke ki kamo wacce ta fita ko ku dai gani kike yi ni din bai isa in zauna a kan shimfidar Muhammadu ba ta ce na biyun ta ce baka kai ba darajarka ka zauna a kan shimfidar Muhammadu manta fa babanta ne kuma duba matsayin abu sufyan jagora ne babba a cikin kafiran ma a wancan lokacin kafin ya musulunta duba tarbiya duba matar da ta sha sunna so matanmu suna da bukata a karantar da su sunna tsakani da Allah sau da yawa mutum ya zo ya sai ya tarar da bako a a wurin da bai kamata an ajiye shi ba akwai inda ake ajiye bako ko ya yi ne Aishin faɗan miji ai tana daraja wurin kwanciyar miji yana da kima to akwai waɗanda ƙawayensu ma in sun zo musu ziyara ƙawarta wallahi akan gadon mijin take bacci rana saboda diga ce ita cikakkiya mara fasali akwai diganci da ya wuce wannan tsakani da Allah to ni dai ina baka shawara kaka yadda ai maka haka a gidanka kuma ka rinka bayani ka ce ko da wasa in wani ya zo kowa ya ta zo ko wata ya rikice ko waye ko ko ma waye yawo kai ta mahaukata ce kowa ma aka ce mahaukaci har baban kai ce kowa to haka ake jama'a me za mu kai wannan magana saboda shine sunna to kai ma kada ka je bakunta gidan wani bini bini rabe rabe ka je ka zauna masa shimfiɗa in ka je tsayawa za ka yi sai ce a bismillah sai ka zauna wannan shine ladabi duk wanda ya karanta sunna za ga yana da zuwa a cikin komai nashi dan wata ran zaka je ka zauna a wurin da bai kamata ka zauna ba kuma ka shiga hakkin mai gidan to wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idni kuma shi yasa manzo Allah dan kare darajar miji da kimar sa yace me yace kada wata mace ta yadda ta shigar da wata ko wani gidan mijinta ba tare da izinin mijin ba ka zo ka tarar da wani kaya guda a gidanka ya magana ta ce wallahi makocinsu ne sun ɗanyi mutunci lokacin da suka yi zaman haya makoci kuma eh ana yi mana a guje akwai wanda in yi saboda tsabar gargajiya mana ana gargajiya fa a ƙasar nan tsabar gargajiya ka ga mutum kato balagagge ya zama ya balaga ai ya zama balangu bai yi aure ba wallahi malam da ya tashi in yaji yana in yaji gari ya ma zafi ce bari in tafi gidan antiwance in je in dan huta gidan anci antiwance gidan antiwance nan fa gidan matar wani ne haka zai je gidan antiwance ne ya je zauna ya saki rigarsa ya saki cikinsa a daho a kawo masa ya ta hira da matan mutane ko gidan matar yayansa ko gidan waye da sauransu irin wannan gargajiyan dole a yaƙe shi ba daidai ba ne jama'a ku tsaya ku tsare gidanku ku gyara gidanku mata ku mutunta gidanku maza ku mutunta gidanku yasa aka ce ko gida za a shiga sai an yi sallama annabi ya ce kar a rinka barin maza iyyakum wa dukhul nisa ya ku maza ku yi nesa da shiga kan mata bini bini yau katar gidan an wance gidan an ci wance anti nan sun yi yawa fa kowa anci ci ba daidai bane ku gyara kawai Allah mana mai kyau amma ai hakuri wanda ya ji ba daɗi ya hakuri dan na san dan buji garwa yau kam ai hakuri saboda ba daɗi ne kaga ana rayuwa a gidaje ba rayuwa ta addini ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku hakuri ga hadisi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shigo gidansa sai ya tarar da wani mutum bai san shi ba saboda annabi yana da kishi ya shiga daga daka sai ya kira aisha abin da ya fara gaya mace ya aisha man haga ya aisha waye wannan sai yana aisha ta ce ayya ya manzo Allah a ce ai dan uwana ne min raza'a wannan tare aka shayar da mu daidai yake da yayanta ko kananta uwa ɗaya uba ɗaya babu aure a tsakaninsu to annabi sallallahu alaihi wasallam bai san shi ma bai sani ba tace tare aka shayar da mu amma duk da haka sai da annabi ya isar da sako a gurin ya ce ya Aisha ya ke Aisha unzurna ku rinka dubawa ku rinka lura fa waye yake shigowa kanku ku daina barin gidanku a buɗe haka kowa yana zuwa kanku ku rinka sanin waye da waye za ku rinka shigo da shi gidanku haka annabi ya gaya wa Aisha yanzu mutum ya yi laifi dan ya gaya wa matarsa ba daidai ba ne ba daidai ba ne mata ku rinka zargin mazajen ku don suna kula da tsaronku suna kula da kamewarku da addininku so wannan rayuwa da ake ta zamani zamani wani boko boko wani abin nan a'a ku zama kuna da tsaro a gidajenku duk wanda zai shiga maka gida salamu alaikum ko ƙaninka ne fa kanin miji ka san waɗannan su suka fi illa ƙwarai da gaske yi sallama daina shiga maka gida kamar ɗan gargajiya rababe rababe ƙato kawai rinka danna maka gida ba daidai bane wannan ƙwarai kuwa ba ku hadisi annabi sallallahu alaihi hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi yace ya rasulullahi afara'aita alhammu. alhamwa ya manzo Allah me zaka ce dangane da kanin miji da yake shiga gidan mata kalmar alhamu a larabci ana iya fassara ta da kanin miji ana iya fassara ta da dan baffa ka kula da kyau sai manzo Allah ya ce alhamu almaut yace kanin miji ai mutuwa kenan ma'ana wannan ta'adin da zai yi kamar yadda mutuwa ta shiga guri take ta'adi haka zai ta'adi to a biya hankali da shi haka annabi ya faɗa za ka canja ne ba za ka canja ba ba za ka canja ba ba cewa aka yi ganin miji kai shiga gida ba ya halatta shiga gida yana da wani abu na daban amma ya rinka sallama kuma mata su saka hijabi dan ka zai iya auren matarka bayan ka sake ta ka zai iya auren matarka bayan ka mutu yayanka zai iya auren matarka bayan ka sake ta yayanka zai iya auren matarka bayan ka mutu irin wannan gargajiyar ake wani ya shiga gidan matar yayan nasa ana wannan gargajiya da muke faɗa a kai matar ɗaliba ce ta ilimi tana zuwa makaranta shi kuma ya je ya zauna yana zuwa ya zauna suna wani abu yana ganin sai ce ka amma fa yayana ya iya kiwo bi hadhihi al-lafz al-bashi'a wannan lafazi mara daɗi mara kyau wai amma fa yayansa ya iya kiwo ma'ana yayansa ya turkata ta turku ya ciyar da ita abinci me ja wannan gargajiya jama'a ku daina gargajiya a gidajen ku a bi sunna kurin a huta a ko'ina kuna tare da ni jayyid manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dokar da ya bari kenan abita a zauna lafiya wa ya ummuhumul aqra walau kana gulaman albani yace jama'a wanda ya fi karatun nan fa shi ne zai yi musulmanci ko da yaro ne lam yablughul hulma bai taba yin mafarki ba ko bai isa mafarki ba li hadisi amr salama saboda hadisin amurbin salama kenan anan yana nuna mana halaccin yaro karami ko bai balaga ba ya halacce limanci ba dole ba ne liman sai ya zama baligi in dai yana da ƙur'ani to ya halatta yi Ya ce, yace annahum yani qaumahu amr Amurbin salama wani mutum ne ku rike sunansa Amurbin Salama salama shine yaro wanda ya limanci kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutanansa wafadu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sun je bakunta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya yafe mana allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh